بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على عبد الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء gaba da karatunmu na littafin mizrahu tarik yau insha Allah za kuma muna cikin babu sunan al-mu'akkada wato babu da ke bayani akan sallolin da sunna ce mai karfi sun kusa su zama wajibi mun sa inda ma da yake cewa sadiyu al-eid ma'alar rijali bi mafi lin na zawali mukabbiran sittan bal ikrami wa sittatan fi tilbi bil qiyami wato saniyuha suna ta biyu mai karfi a cikin salloli al'idu sun wato ita ta suna idi a can ba mun yi farkon ita ce sallan wiki ita ta fi karfi kuma fiye da kowace ta biyun ita ce sallan idi sallan idi ta take jimata a wajen kashi kuma idi ya ce adar rijali wato suna ta mai karfi a kan mazaje min wata hillin nafi ana yin a lokacin da ya halatta a yi nafila wato shi ne da hantsi min zawali har zuwa lokacin da rana ta yi zawali mana daga hantsi har zuwa rana ta karkata zuwa ga wato ainihin yamma lokacin sallan keji ne mukabbiran sittan wato yana mai kabbara guda shida don ikirami, wanda da kabbaran harama da kabbaran harama zama kabbara guda bakwai ake wa tajjidi kafin a fara kira a karanta fatiha da sura wasu tattalin kana da yin kabbara guda shi da kilwi a raka da take gina da farkon wato raka ta biyu kenan ina tsiyani in ka kafa da kabbaran tsayuwa in ka haɗa da kabbaran tsayuwa ni shida ne amma in baka haɗa da kabbaran da kai lokacin da kuma tashi ne kawai daga raka ta biyu ne zama kabbara biyar ne matsala ta farko da yake sami wa idi yake na biyun shi ne idi yana cikin salatu da idi wasu suna da ƙarfi ta biyu sannan idi sai bai faɗi salatu sun ba Ko ba ka iya ganewa ko bai faɗa na wana magana ne akan sunnoni sanda waɗanda sunnoni ne masu ƙarfi asalin al'idi suka ke ne alfarku kalma ne da al'auda shi ne abin da zai dawo manin idi da idu kuma idi abin da yake zuwa ya dawo an da ke idi da idi saboda yana mai mai kuwa kuma shekara shi karamar sura shi da kalman azumi yana mai mai kuwa kuma shekara haka nan idi da barkala wannan layya amma yana mai mai kuwa kowace shekara saboda haka nan da yake al'id yana nufin idul fitri da idul abuwa wato idin karamar sallah da idin babbar sallah idin karamar sallah da idin babbar sallah wato sai zama duka kalloli guda biyu suke nufi a nan ba su kan ware maka ba duka hukuncin su ke ne da babbar sallah da karamar sallah duk dukkan sallan idin su iri ɗaya ne ba hukunci ce ka aka haɗe su ba tare da an bambance kuma ce salatu idai ka salama sallan idin guda biyu idin layya da kuma idin sannan azumi shi sai tabbatar da Anas bin Malik radiyallahu anhu da gare shi yake kalima Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-Madinata wa lahum yawman yal'abuna fihima فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أنا حديث أبو هريرة النسائي وحديث ابن كتشي أنس بن مالك يتم ضمن sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina sai ya same su suna da wasu ranaku guda biyu da suke wa a cikin su da idi ana yin wasa a ranar idi tsalle da sauransu shi ya halaka to sai samu sun ware wasu kwanaki guda biyu wanda suke yin idi a cikin su shekara ana yin ɗan tsalle tsallen su da ɗan kaɗe da rawa ma'ana rana ce ta cikin rana ne na nuna farin ciki da ado da biki da sauransu sai manzon zama sallallahu ya yi ya muku ranakun da suka fi waɗannan ranakun kuma waɗannan na jahiliya wanda babu hujja a kansu to ga wasu kwanaki wanda ubangiji ta Allah ya canja muku wanda kun ci waɗannan kwanakin su ne ranar idi ranar da za ku yi biki na farin ciki shi ne ambace su yau wato ranar babbar sallah yau mai fitir da ranar karamar sallah da mutum da sallar layya sannan su ne iji guda biyu wanda ubangiji ta dace da wanda ya makar iji na tarbiyya da ne kuma da aya a iji da yawa amma muna mu kuma guda biyu da ne da ijin azumi murnan ka gama azumin wata ramadan lafiya sai a yi biki a yi abinci dan wannan kai ziyarce-ziyarce da sauransu sai kuma idi babban sallah ma'aikata sun sauko daga harkar tafiya a yi idi a wannan ranar wato ranar ne rana ne na ɗan shakatawa nan kwanakin guda biyu su ne kwanakin a musulunci kwanakin tuka na idi duk in ba su kai ma zama ne na a zamanin da sun karfi da musulunci da ke yin sa wasu suke yi ko kuma yi idi ne na yi kan ne ne ba ba da biya ne daga za a aka fara sun kirkiro shi sun kiri kuma babu shi a addinin su idin maulidin annabi isa alaihi salam shi babu shi a addinin su a ne wasu suka shigo da shi a cikin addinin su suke yi a wasu na faran a yanzu ba sa yin cikin kirkiro saboda a ne an shigo da shi a cikin addinin wato annabi isa amma babu shi kuta-kuta a addini kuma haka cikin ne a ne amma muna tafiya a cikin kai wasu daga cikin shi a fatiliya shi lokacin daula fatiliya nan sabon sun tafiya an yi daula umariya an yi daula asiya da duniya lokacin daular fatiliya suka fi suka kwaikwayi na tara suka ta cikin kiristoci suna kirkiri sai annabi isa ne alaihi salatu wasalam suka ce su ma musulmi zuwa mulkin karkuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai aka kirkiro a cikin maulidi sai zama akwai idin kuma kanta kuma ta da guda biyu wanda kaga jijiya ne bayan maka kaka guda ɗaya sun tafi aka ce koyo shi ya kasu imam malik ba su labarin wanda idin kuma kaka don a zamanin su ba a yawon kaka duniya wanda tana ta ita kuma ta ce ba su da labarin wannan idin daga ba ta kirkiri shi da shi alkhairi ne ko shakka babu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa wanda sahabbai sun yi da tabi'ai sun yi da su imam malik sun yi kuma sun rubuta mana a cikin wato littattafai da aka mutum littattafai na magabata ta shari'a an yi bayanin sa an ma babu shi saboda ba alkhairi ne da alkhairi ne da kuma riga mu zuwa gare shi saboda sun fi mu kwaɗayin ayyukan alkhairi. Za ka ijin guda biyun nan jisu ne, ijin babbar kula da ijin karamar kula. Sannan iji suna ce mai ƙarfi, wanda yake ƙasar jari a bisa maza. Kuma ce rajul ana nufin yin yanki babba. kamar da ce mutum a hausa in ka ce na haɗu da wasu mutane ko wani mutum ba mai fahimtar yaro ƙarfi da shi in ka ce na haɗu da wani mutum ba ka ce nan baligi shi ne rajin yaro da rajin da in ka ce na haɗu da wani mutum a nan mutum sai dai ka yaro zai fi duka ina mutum ya yake zai kan shi shi zama ka ji hausa ba ke. Za ka nan ka ce alar rijali ana nufin mutane ba na gabu. Ban da yara, yara iji bai zama da ne ƙarfi a ba abin da ma ne yake shi nan wato sun suna ce mai karfi a jika wanda juma'a take wajen makan kaga rijal sune mazaje balagu kaga an fitar da mata mata idi su mutane mai karfi a wajen su ba amma mustahabbi ne su kaga nan an fitar da yara ƙanana ba suna ce mai karfi ba mustahabbi ne su je sallan sallan idi haka bayi wanda ba ya'ya ba sun ba kamar da juma ba ta zama wajibi ba a nemi amma an so su ji tare da gidansu haka nan sai mai hankali ije yake zama sunna a wurinka wanda bai da hankali babu wata ibada da take inganta tare da shi haka nan mutum zama lafiyayye ne zama mazaunin gida shi matafi shi ma sunna ne da kallon wato ainihin sallan idi amma ba wai mustahabi ne ba suna ce mai karfi ba ko da aka ala misali a nan ba yana nufin mata ba ka zo ba a cikin su ne za yi karfi kamar shi na maza aka ce ai maza kawai aka ce su je a mata ma suna zuwa suna zuwa su ne gidi kuma tabbata hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam Bukhari da Muslim wanda aka wato daga Ummu Adiya tace umirna an nukhrij al-awatiq wal qiyyah fi al-idayn يشد الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الاقتصاد المسلمين kun wa iya tafi sun umarcinmu rake wa mutum kafin manzon Allah a wata kwarce kuna nufin manzon Allah ta kuma ya umarce mu mu fito da 'yan mata da da suka su yi haila fil aijin a lokacin idi karamar sallah da babban sallah duka biyu in za mu fita zuwa idi ka mu fito har da yan mata da kuma alƙiyar wanda ma suke yin kaila ko da a lokacin suna da zuke cikin kaila ne kuma duk suke kai ne kuma dai ba kan tafi ba amma kuma ne suke ba yan mata suna zuwa idan babu ciki tare da su kuma ne suke kusa. suka ta ƙarin bayani saboda tarkul mafasihi muqaddamun aka da misali duk ruwan da ba za a fi kinu ba ta bata je su ne wanda za a fi kinu ita kuma tattare wannan ta shiga irin addinin musulunci ba ba ta sa hijabi ba za ki kwanya da fito tsirara tsirara wannan a mata ta iya ba ba ta shiga cikin tattalin musulunci ne don ta zama mutane fiki amma da ba za a fito ba za ki shiga irin na musulunci wannan sun fi kashe sosan lahidi haka nan wanda suke haila kaɗa masu jini a jika kenan ko da ake ba 'yan mata bane su ne manyan mata wanda ba su zama tsofaffi ba fatan aure sun suna zuwa kallon idi kaci ne sannan tana kuma ba su tsofaffi da suka kai wanda suka wuce a yi kuma suna zuwa wato ainihin sallan idi yace manzala ta sa ya umarce mu mu fitar da wa'annan duk mu tafi da su sallan idi je su halarci alkhairin da ake karanta a masallacin idi imanan ya shaɗa alkhaira sannan su halarci da hawan musulmi musulmi za su yi da addu'a ta alkhairi a masallacin idi sai su halarci wannan addu'a ne da kuma bikin idi da sallan idi ne sannan ba ya tabidu da kuliyar musamman amma idan an ce mata masu sallah kuma su fi yin su da inda ake yin sallah shakun an je masallaci idi su su tafi da su kanci iya wurin da suke sallah suka su ba kan da su ke su da ke su sauna amma sun haku su saboda albarka masallacin idi su samu albarka da ake samu alkhairin da ake samu a wurin da kuma addu'a ta musulmi da ake aure ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana hadisin bukari da muslim suka rawaito shi ba kenan maza da mata manya da yara duk ana zuwa ta dafi kana ne nuna farin ciki kana ne na nuna nishaɗi da walwala wanda kuma addinin musulunci ne na shi wanda kuma addini yanzu shi to kawai ne ta kare wajen yinsa wani abu da babu a cikin da da shi wanda ake an shakala da layi da fita wasu fili bayan gari da kamar da yan mata da to an je wani taro kuma a dawo ba sai a fita da bai kamata ba amma sun da addini ne har da magana da kare da ma kuma ne ake yi kawai daga alqur'ani ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka samu kawai shi ke zaka da wani kari kari da karfi jikin ka zaka saboda haka kidan zuwa sun da ke kan zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya ci karfi a kan maza balaga amma mata da yara sun ba suna zuwa har mace ce ma shi yana da zai iya zuwa masallaci su je na da shi annan sai ma da yake min waqti hilli tun da ana sanin idi daga lokacin da ya halatta a ina fi halin zawali ana ta kushe ta a ta tafi zuwa ga ifamma. Sai ne yake halatta a ina fi shi ne lokacin da rana ta ciki ta ɗago kamar tsawon koren mashi amma ke zira'i uku ta ɗago bayansa daga inda ta ciki ya kai zira'i uku tsawon koren mashi to a lokacin ne ya halatta a je a yi tsallan ciki har zuwa rana ta ciki lokacin tsallan idi garan ta ciki tana neman ta nan wannan kuma lokaci ya shige kin hadisi ya tabbata daga jinjin yake kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina al-fitra wa shamsu ala qidi umhini wal arha ala qidi umhini na jikin kyaukan ya ta jikin kafan yake manzala sassama ya kasance yana mana sallan wato sallan azumi yana mana sallan ijin sallar azumi wa shamsi ala rana tsakanin ta inda ta fito gudan mashi guda biyu gudun tsawon mashi guda biyu a ya guda shida amma wani abu a babbar tsada kuma sallar layya a tasiri su wato yana kamar tsawon goron mashi guda ɗaya shi da ainihin wato kamar zira'i guda uku idan a nan wani hadisi ya mana lokacin sannan idi shine da hanci kakan cewa da hanci a dunkule amma idin ƙaramar sallah ana son a jinkirta shi a dinki bai da zarar rana ta kan kai ba a bari ta ƙara tsawa amma a cikin karfe tara haka sai karfe tara karfe to ne yasa a ba mutane daman yi da kasu cikin jidda da ɗinki da kai dama da sarki da kake sauka cire zuwa kafin a tafi idi to wani kila ya mutu ko da haka sai a ba da wannan daman wani ya aro kwanon au a ba da wannan daman kafin dai a karfe karfe takwas zuwa da kwano mafi da da kwanci da kan sai a shirya kuma a cikin masallacin idi a ce kamar karfe tara an yi sallar idi haka aka fito a idin karamar sallah amma idin babbar sallah kuma tana son kai da wuri da zarar rana ta kala ta gogoran bashi a wanta tsakanin da idin ta fito sai a yi idin babbar sallah me yasa saboda mutane su dawo su samu daman yanka layyansu a lokacin karfi kafin rana ta tsakiya da lokacin ya aka fi son a yanka abin layya mutum ba ta layya bayan an dawo da wuri kuma ai ne suna da aiki kuma kwata ibadan ban da wannan su samu daman yin wannan ibada ne amma ita ta ibadar da ake wanda ba sallar ba ranar kuma suna yi da kafin da su iji su ba kallon kuma bayan an dawo A wannan suka ce wannan shi ne kitabin ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ta yin sallar iji a babbar sallah yake jinkirtawa kuma a ramar kuma. Alamun shi jima'i da ake shi ne lokacin sallan idi babu sabani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sannan sai mana yake mukabbiran sittan sunan ihrami yana ne kabbara sau shida kan da kabbara karama shi ne guda bakwai kenan wato in an zo sallan idi kabbarori guda bakwai ake kan da kabbara karama Allahu akbar shi ne mai yi shiru Allahu akbar yi sakaka, Allahu akbar har ka ma mu suna jinka in ya gama sai ya jira ma mu sun fada sai shiru kuma sai sake fada haka ana kuma guda ma amma ba fitan fitili raka da take ji mata kuma tibiyon kakara shi da take ne bin qiyami tare da kakara kaiwa kuma kenan in ka zo tashi za ka yi kabbara in ka ji safa da ita zai zama shi da zafi kuma kuma kabbara guda guda biyar ne kakkarori guda guda biyar za ka yi ne kana yi mamu na bi kana yi mamu wato ainihin suna bi har ka gama wa'annan kabbarorin kafin ka fara kira'a shi sai tabbata da al'amru bin shu'aib an tafi gidan jaddi yake kala nabiyullahi sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takbiru fil fikri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah qira'atu ba'dahu makin tayyima ko kabbara da ake a kan karama sallallahu alaihi wasallam guda bakwai ne a raka'an farko yace a ta ƙarshe kuma guda biyar ne in ba ka ba da kabbaran tashi ba ka ba da kabbaran tashi ya zama kabbara guda shida yace sannan sai ai karatu kuma bayan wani na kabbarorin nan ko ka bayan kabbarorin kuma sai ka yi karatu ba ya kamata sai ai ruku ba wannan hadisin abu da wajen ruwa toshi kuma hadisi ne wanda shakar abun nan yawan eh, eh, bukari a inganta shi kamar shi ba mutum ne biyar talibin hadisin da wanda yake ingantacce duk da sun yi kokarin sa rauna na shi amma dai babu sabani a tsakanin malamai kabbara ko da kabbaran arakan farko na yake haka kabbara ta kabbara shi da kuma ta kabbaran tsayawa kuma biyar ban da kabbaran tsayawa a raka'a ta biyu da ake kira an wato kan da shi da tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisi da abi su bin laifi يكي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بالطاف والقرآن المجيد وقرابه الشرع ثم ذلا تسلم وسلم قبرة ذكرم الله وسلم إيدين سجد سكوبا لنا كرن تاركا فرقوة من سورة قاف قاف القرآن المجيد أركعة تجيكما سورة القمر اقتربت الساعة وشق القمر cikin ke karanta a raka ta biyu daga babbar sallah ya karɓar da duka amma kuma ya tabbata da ya sai muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a sallar idi da sallah da karamar sallah a raka'a farko bayan fatiha da tsarki rabbi ta'ala wato abin da suka ta'ala wannan raka'a ta biyu kuma ta karanta hadisu da khashiya wato khashiya ina karanta ta ba kace shi ma wannan imam muslim ya rawaito ibn qayyim cikin zabin ma'ad yake wannan kawai shi ya inganta kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin manzon Allah a yana karanta qaf da kuma suratul qamar kuma ya karanta suratul ala da kuma suratul khashiya wannan kuma baya nuna cewa haramun ne a karanta wasu surorin ba su ba sai wannan musta'abbi ne a karanta sunna ne a karanta wannan ne haka ake so idan mutum ya karanta wasu surori ba su ba sallan idi yayi sallan idi ta yi sannan sallan idi ana yin ta ba tare da iqama ko kiran sallah za mu kiran sallah babu iqama din da kira babu kiran sallah babu iqama ibn qayyim yace ba a cewa ma salatu jami'atun kamar da ake kira idan ta yi suka kalli cikin kalla, ana kira mutane a matsayin sallah kuma ana ta yi kuma an kama ta yi kusurbi kuma kamar cikin wannan bai ridi ba a abu da ba ta kan idi a can kira kamar ta kama hanyar masallacin idi ko da babu kiran sallah babu kama kuma yadda ya tabbata a hadisin Abdullahi ibn Abbas yake annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sallal a zanen adhan wala iqama kuma Allah sallallahu ya yayi sallan idi babu kiran sallah babu iqama za ku ba a musu kiran sallah ba a musu iqama nan in yanzu kawai zai zai kabbara ne za a yi sun kawai ya kabbara wani ma musu na biyu wani hadisin abu da ya rotu da ingantaccen hadisi idan kuma ba a yin nafila a kan hadisi akwai nan ba kuma shi wanda malam bai zama da su ba nake shigo da su ba a yin nafila a sallan hadisi ko kafin sallan ko kuma bayan sallan hadisi ko kafin sallah ko bayan sallan hadisi ba a yin nafila ran hadisi in ka shekara ta zauna ba ta yi yadda mafi ai ba matsalaci ba ne wasu kake za a yi saboda sun yi kiyafinsa da matsalaci magana ta sama ce man dakala al-masjida ko idza dakala ahadukum al-masjida falyarka rak'atayn qabla an yajlis cikin ku shiga masallaci yayin da kika raka kafin kafin ya zauna ai ki masallacin yiji ba masjid sun ba ba shi ana yin sa ne istara ana yin sa a cikin bayan bayan gari ake ba a masallaci inda ake sallah ya sa sau ɗaya a titi ya inganta ko kuma wasu kisa fari ma ingancin Su amma dai mafi yawan malamai su inganta shi sau sauƙe ne dala ka suna yi yi idi a masallacin da da ruwan sama da ni masallaci kuma ba zuwa da ya kashi gaske masu masallaci a kai amma duk sannan idin da a wajen garin madina yi idan an sannan yi idi ba a shekara ta farko bayan hijira dan an koma garin madina amma kuma a sallan idi za ka wani sun tafi cewa mustahabbi ne kai san tarihi a bayan gari a samun fili ba a masallaci kuma ko da a garin Madina ne ko a garin Madina ne kuma ne suka ce sai ɗin abokan ne saboda kuma kaki maka ibada ne wallahu a'lam shi ma babu dalili a kansa masala sarfa da ya tsunta wa al'umma ta cewa kai sallan idi a bayan gari kuma wannan din shine fi nuna idi amfani yanzu yadda galibi ake yi musamman a ƙasashen larabawa saudiya da jordan da sauransu za a masallaci ake masallacin juma'a ne ake yin gidi ko da masallaci da za kai kamar ana gidi a ce wani ne zama bai kuma shi kamar ake ta wajen kai a ce kan fita bayan gari an ji an yi sallah an dawo a manya da yara maza da mata a shigowa gari ɗan kuma san abin jiki da ake wanda kuma an yi ado kamar da za mu yi bayani a cikin an yi kwalliya an yi ado kowa ya sa kayan sa mai kyau a an shi ke nuna ne shi ke nuna lalle wanda ranar idin musulmi duk tituna a cikin a shigo lokaci guda in ma da abin hawa ne da motoci ko ina ana wuce wannan an san cewa an tafi daga daga masallacin idi don idi ko ba kamar juma'a ba ne kaga juma'a za ka samu gari ta kuma guda biyar ko shida idi kuma ke da doci guda ɗaya ko biyu a gari ko wani masalacin juma to kaga ake maka an taso da dukkan a shi kuma kai ko shi hanya Ta haka manzon Allah ta sama ya tantanta a kayan gari yake yin ainihin sallata kuma idan ya je a ainihin baya yin nafila kafin sallar kuma baya yi bayan sallar. wanda suka yi kiyasin masallaci da musalla da kai bambanci ya su jima alfari da aka zuke mai inganci manzon Allah ta sallama bai yi ba kuma ba a yi nafila in kaji ka zauna kawai ba masu masallaci ba ne sai dai in a masallaci za a yi ne wajen da ake masallacin madina da mutu ka shigo masallaci sai ka nafi a kan dukkan ka zauna saboda masallacin don ka shigo masallaci ba wai don idi ana kasa na fi ka raka biyu kafin a yi sallan ba amma hadisi ya inganta hadisi abdullahi bin abbas ce an inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ريت البخاري ومسلم yace manzon Allah sama yayi sallar idi raka'a biyu bai yi nafila kafin idi ba ko bai nafila bayan mai idi ba kuma sabbin sama ba su ba kuma ne yin ya cikin ce shi zai yi kuma sabbin sabbi in an ce ai shi ne zaran ya zo za a ce sau sahu sabbin kuma ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba kira ke ba suna bane in ka zo ka zauna kawai ka shan su da darsu ba ka zauna biya lokaci ne lokacin sa amma akwai tabbarorin da ake yi wato ainihin lokaci da ake zuwa kuma lokacin da ake zaune a makarantarkin su ne wanda za ka dinga yi amma ku an ta Allah ku la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wanda da rafi da gaba insha Allah za mu yi bayani su su ne wanda aka sunna da kuma kafin kafin sallar aiki sannan hakan ya tabbata a sunan na ibn majah daga abu sa'id al-khudri yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-eid shay'an fa idza raja ila manzilihi salla rak'atayn hadisi ne hasan yake manzo Allah sallama baya sallan wato baya sallata wani abu baya yin wata nafi idan ainihin yaje wata nafi idi ba ya yi nafila kafin sallah shi kawai yake raka biyu amma in ya koma gida a masaukin sa sai nafila raka biyu sake nan idan za ka yi nafila bayan iji sai ka ke a gida kenan amma ba masallacin iji ba masallacin sa bai yi ba kafin iji ko ka sai dai kabbarori da ake yi na waɗannan ainihin wato ranaku. su ne wanda za ka dinga yi idan ka yi haka shi ne ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana مكبرا ستا والإكرام وستا في كل القيام سيتي وكبر المأموم إن صلاة وإن يزد إمامه لا يتبع ومدرك الإمام في قراءة كبر ما قد فاته في وقته سيتي وكبر المأموم مامو إلى إن كبر إن نقص صلاة إذن تويا يبلو wato idan liman bai cika tabbarorin bayan da ya zo a sunna shi ma mu ya kammala kayansa muke tabbara bakwai a kan farko da tabbaran kama tabbara shida da tabbaran tsewa a raka ta biyu tabbaran abin a rakan farko ne wanda sai ya manta ne guda shida ko guda biyar shi ke nan shi kama tira'a ba musu ce masa su hannun da idan ya dawo ya karisa su ci kwaye ci da kuma tira'a ya zarke wata tira'a shi ke nan ba shi kare a kuma musu ya kuma shi ke dawo da ke kawai karatu to ba zamun shi ya karisa wannan kwanaki da amma shi liman ɗin kuma sun rabu da yi to sai ya yi kudan abdi kuma ma kuma zai shi a wannan da abdi ya rage ainihin kafa ko da ake nan idan mu idan liman ya tauye to shi ma mu zai tauye ba zai kamar yadda ya zo ba shi ma'anan inda na su fata wato idan tawaya wato ainihin ya kullo ko in ya ci imamu idan limamin sai ya ƙara a kan kabbarorin da suka zo a sunna lam yutta ba ba da shi ba sai wuce guda uku ne inda ne na takwas sai ka shiru sai kuma kira'an ya yi tsari bayan an kuma kuma sai ya da baki domin ya yi kare a sallah da malamai suka fara ko da haka kai ba za ka ji shi a tsarin ba ai zahiri ne kai kana kirgawa ka sani kafaran a zahiri ake yin ta. in ya yi kare ta sani shi ma bai yi ba shi ma bai yi ba ka sani saboda haka kenan ba za ka ji shi a bisa tsarin da yi ba saboda ƙarin da ya ci baya cikin sallah ɗin kuma yayi a kan kuma makarafana ba a za ka bi shi akan haka ba ke ce wa mudrikul imani a ce wanda yake riskan liman a cikin kira'ansa wato liman yana kira'a ka zo ka same shi kai ba ka samu kabbarorin ba kafin ka zo har an yi kabbarorin da gaba ɗaya wani wasu kabbarori sai ce kira ma ƙarfa mutum ya yi kabbara da abin da kuma yi maka in fi wa fati a lokacin tsimar limafi idan ka zo kama karni ka kama kabbara marama ba hankalin ka zo har jiman ya gama kabbarorinsa gaba ɗaya ya gama kabbarorinsa ke kado yanzu idan ka zo sai ka yi wa ina kabbarorin sannan ka ci gaba da sallanka ma'ana ina da idan ka zo za ka yi kabbaran harama sai ka ƙara kabbarori guda shi da ka cikin mai yake kira a kai za ka yi kogere ne Allah ku Allah ku Allah ku a daukan shi idan kai wayannan kabbarori shi ke nan shi a ainihin wato ainihin saurare tsira a ainihin ba za a sha ah, shi ke da kabbarorin su wuce ba in kuma wasu kabbarori ne ka samu ka samu wasu ba shi ka zo har an fara ko da haka ke ka kirga kai ka kabbara nawa ka samu za ka yi kabbaran harama sannan ka ci gaba da jirgin nan sai ka kira kabbarin da ka samu in uku ka samu ana rin bashin hudu in hudu ne uku haka Iman na fara kira a kan shi ka kare takabbacin ka. Sai ka ci gaba da sauraron kuma wato ainihin kira a binan. Ko da ka a yanta kabbarorin su maka a haka ba ka ainihin wato gina su. Shi ma nan ka gwara ma ka fata hu shi ma ka ci. Ko da ka shi nan ina rama wa inda kabbarorin. Kamar sallan gawa ne sai ka ka samu kabbara biyu wanda za ka yi kabbaran harama idan za a yi ta biyu da kai da kau da zuwa na bin ka bashi kabbara ɗaya sai ka rama ta kafin ka sallami in za a bar maka dawon a gaban ka ka yi addu'a ka ji ta wannan kabbara in za a bar ka kabbara ka bakon ka kabbara kawai sai ka sallami in za a ɗauki kawan da haka ana rama kabbarori da da ba a samu ba. Shi ma da ya ce wa sai wa kubbatai an salatin al'ara وفيهما من غير حد كفرة ويستحب الطيب والتزين والغسل لكن بقدر أحسن الخطبة تيجي wato kusurbobi guda biyu kusurbobin mihan kusurbobin mihan kusurbobin idi kusurbatin kusurban sallan idi wato ainihin guda biyu tafsira ta cikin tasu an salatin wato kada ka yi su kafin sallah sai ka yi sallah sannan ka yi su don ka kai tabbata sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu bayani yake wa fiki ma a cikin waɗannan kuskoki guda biyun kabbira kai kabbira min gairi hajjin ba tare da iyaka kai kabbira ba tare da iyaka ba cikin su wato idan kubar idi ta bambanta da kubar juma'a ita kubar idi sai ake kan sallah ake yin ta kafar juma'a kuma sai an yi sai ake yin wannan juma'a kowanne a yanda ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka bashi shi a haka ka bar shi a haka wato inda za a bar mutum da hankalinsa ka ce ai ya kamata a ce sai an yi kutuba kafin a yi sallah don idan mutane suna tafiya yin sallah idi ta sa ta zama zo akan yadda bawa ne nata Hadith ya inganta daga Abdullahi bin Umar Imam Bukhari da Muslim suka rubuto shi كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون الاثنين قبل الخطبه من قال صلى الله عليه وسلم يا كنتي da shi da umar dukkaninsu suna sallan idi kafin kutuba ko karama sallar ko babban sallah suna sallan idi kafin kutuba idan na ce karama sallah da babban sallah sai wani abu yana faɗi ne wanda sun shiga wasu ɗalibai ku shigale shi ne mai budetul musulmi ya kawo tasgirin idi yake wani abu na addini ya kamata a yi tasgirin su saboda larabawa suna yin tasgiri don kankanta abu ko kuma ba za su tashi galibi sai yake bare su da uyaidin ba uyaidin ya kuma sai ta ce uyaidin ba ta ce san idi san idi wasu yana zo fassara shi da fahimta sai ita ba za ta ce karamar sallah ba ba za ta ce karamar sallah ba sai kuma ka walakanta sallah ne ba za ta ce yar sallah ba ta sallah ka da ita amma za ka yi cewa karamar sallah da ne babban sallah ina fi na karamar sallah ne kuma farilla kuma me babban sallah kansu sa sallar juma'a kuma ta fi ta ne ta fi ta girma saboda haka ke dan dan bawo shi ya ce karamar sallah da babban sallah ai a zuciyarsa ba ya walakanta wannan sallah ba ne sai dai ya nuna cewa sallan ya ita ta fi girma a kan sallan ne akan sallan azumi kuma ta ne. ita ta fi girma ta ce da hajji akbar ta ce ranar aiki fi babba ita ce ranar iji babba ta lalata a mutum ko da ta idan ka ce karamar sallan ta fi ba amma yadda za ka ce yar sallan iji yar sallan shi ne kawo lakanta ta kan kanta ta amma ka ce karama ba kawo lakanta ta

kafin sallah abubakar da umar kuma sun yi kafin sallah wanda ke kira a sai yadda manzon allah ya yi aka daidai sun da take ba can yasa daga gaba. ba daga ba ba ce a ah, sai mutane yanzu da kafin ba in ana sun da gidi mu canja mu mai da ba kafin sallah ba haka ba ne haka da aka ci da take magana ta kuma bai canja ta ba kuma akan hakan za a tafi wannan ne amfanin ake abubakar da umar amma inda ka ba in an ce manzon Allah ta sama ai magana ta kare ba sai an ce Abubakar da Umar ba amma an kawo maka Abubakar da Umar sai ce maka wa'azin ko an shafe wannan hukuncin daga baya an kawo wani sabon hukunci shi yasa sai na Umar ya kawo maganan rajamu wato shine idan mutum ya yi zina bayan ya yi aure a jefe shi sai to ni fa ina tsoron zamani da ya kawo wasu mutane su ce mu ba mu rajamu a littafin cikin misalin ba ƙur'ani ba mu cewa in mutum ya zina ya kawai da jefe shi ba sai ina tsoron za mu zamani zamani musu su faɗi haka shi ne ku saurara ku ayar rajen mutasa a cikin alƙur'ani cewa a jefe mutum yana da aure ina yi zina ko na miji ko mace wannan ayan ta sauka mun karanta ta kuma magana ta kuma ya yi rajen kuma ma mun yi rajen bayansa ita wa rajen da ba da ma mun yi rajen bayansa musu akwai to me yasa yake manzon Allah yi mu ma mun yi don ya nuna cewa ba a soke rajan mu ba ba a soke shi ba ba a sake cewa idan mutum ya ta aure a jefe shi ba mutum ne zina kashe shi ba ba a soke wannan mutum ya yasa kuma su kai bayan manzon Allah sallama duk da cewa an soke ira'ar aya ita alƙawari in ka duba ba za ka same ta ba kasa jina an ake ita ce a shekhu a shekhu idan zabna فاجتموهما البتة نزلا ba الله ba zai حكيم wanda ya aure namiji da wanda suka aure mace in sun yi da ku jefe su yanke kar su lahira da zuwa su ana jikan su ana jikan su su mutu wannan hukuma ne daga Allah ta to ayan nan ta zo mun karanta ta mun yi aiki da ita to Allah yayi mun mun aiki da ita amma kira'an ta aka shafe hukunci ko yana ne yana ne sai da zo a hadisi sayyidu bi sayyidi ومن الذكر بالذكر جلد مئة وتقريب عنه فسيب بالسيد جلد مئة وقدم. الله سبحانه wanda bai taɓa yin aure ba da wanda ya taɓa yin aure wanda bai taɓa yin aure ba da miji wanda bai taɓa yin aure ba wacce ta taɓa yin aure ba da cikin sun yi juna a masu bulala ta ne waɗanda kuma suka taɓa yin aure shi ne a sayi bi sayi wato da wani wanda ya taɓa yin aure na miji wanda ta taɓa yin aure ba ne in sun yi zina a musu bulala ɗari kuma a jefin su a jefin su a kafin su bulala ɗarin sai aka kushe ta daga ba sai mazala su kuma gashi wani ya sa ke yi shi ba masa bulala ta yi ba sai ka nuna kenan yanzu babu bulala ta yi zai dai gefe bayan mutum ya taɓa yin aure a kan ya tabbata a sunan manzo ta da su kuma mazala ta kama ya yi sabon ta zuni haka nan shi ma wannan ba ma kuma yanzu a lokaci a to ai ya kamata kuma yanzu ba a tsawa a wajen kutuba ne ya kamata mu canja ya kamata mu canja mu dinga kutuba a cikin sana'a mazala ta kama ya yi bayan sallah kafin mu bayan sallah mazala ta kama ya yi bayan sallah أبوبكر يا إبراهيم صلى الله عليه يا إبراهيم صلى الله مريم دام الله بن عمر يرو تقول كما حديث البخاري لما سمعت من حديث الحديث فكان حديث حديث سعيد الخدري حديث أبو بكر بن بخاري مسلم أبو سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأرخاء إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم ويعيذهم ويعمرهم abu sai ne kun sai rabbi Allah wa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga ranar karamar sallah shine yawmul fitr da kuma ranar babban sallah ita ce al-adha ita zuwa ga wurin sallah farkon abin da yake farawa da shi shine sallah wato ba khutba ba ce da ya zo sai fara sallah shi sannan sai ya juya sai ya tsaya ya fuskanci mutane mutane suna nan kan sassun su ba motsawa fa ya'izuhum sai ya mutu mai wa'azi ko ya amuru da umarci su ke nan idan ka yi sallan idi ba watsewa ake ba Ta tsaya a kan sahu ka tsaya a kan sahu a yanda ake jimarin kayan ya ga wanda zai tashi kina ya fuskanci mutane sannan sai musu wa'azi ya faɗa kan da umarci haka manzon Allah sallallahu wa wasallam yake yi ne yanzu halin da ake ciki da an yi zuwa kawai shi ke nan mutane su jira yanzu ba su ke kuma tana da wani muhimmanci ba sai ga kafin liman ya zama hudu ba 'yan kaɗan mutane a gaban a kashi goma samu kashi ba a mafi yawan ilimi ko ta da an tafi haka yake wannan zikirin wannan iya nan Bukhari da Muslim suka sun rubutu. Sai Bukhari ya ƙara cikin ya ƙara cikin hadisi yake manzon Allah ya ce wannan abu abu na yake wa in kana an amara matsala ta kulama ya kasance a wurin ijin nan shi kafin ya ce musu jama'a a tuka biyaki a wurin sai ce ne da wane a tafi jihadi mai kaza na shugabantar muku da wane shi ne shugaban shi ma nan a muruna, ina umurta mun kenan idan yana son ya umarce su da wani abu ma ta buka wannan ba sai umarce su daga nan a cikin kaza ko a yi abu kaza ko kuma shari'a ta zo da kaza ko an sunanta kaza ko a wannan masallaci ce shi yasa wato idin juma da idin babbar sallah ko karanta abin da idin babbar da karanta da muhimmanci ana yi kan da kokarin da gaskati juma'a gaskati ana yin ba. sai a duka menene damuwar mutane a wannan juma'a sai yi sai a kuruba a kansa Lidan ne ya kamata mu yanzu wani lokacin da ya kamata cikin da ya dace ne magana a kansa ya magana a kansa. Wannan yi juma'a hamsin har da wani abu ta fi shekara. Ko da aka sai a dinga jaddadawa wanda yanzu muna wata kaza abu kaza ya kamata mu gina abu kaza ya bijiro yanzu lokacin kaza ne wani bala'i ya turo ya kin karo jama'a ko makamacin wannan sai a yi kan wannan abu shi zama kullum idan ka je juma'a za ka samu wani sabon ilimi kullum za ka samu sabon ilimi ba ka cike kuma wannan shekaran kila ta zo da wani abu sai a yi magana akan abin da shi kuran ta zo da shi ko da za a yi magana a kan tabbar da ya yi layyane ko za a yi magana a kan tabbatin fitar idan kamar sallah ne amma dai za a yi magana a kan wannan shekara mai tafi da shi sai a yi bayani a kan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake to abu sai yake da kudi yake lam yazali an-nasu ala zalika حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أربع من فجر فأتينا المصلى إذا منذر فلا أقدر من القلب فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجذبته بقوله فجذبني فارتفع فقلب قبل الصلاة فقلت له سيرتم الله فقال عباس سعيد قد ذهب ما تعلم وقلت ما أعلم والله خير من لا أعلم وقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة أبو سعيد الخضرية هنا أنا عن إن صلى فنمع الخطوبة idan yi sallah ya zo da kuma da baya shi ke nan har wata ran sai na fita da marwan na nufin marwan ibn abdul hakim ina abdul malik na fita da shi a wannan ranar shi ne wato kunnan madina ina kunnan madina sai muka fita da shi karamar sallah ko dukkan sallah lokacin da muka ga wurin sallah sai a wani mimbari da yi wanda kasiru bin usman da ya mutu shi ne ya ce sai marwan ne zai hau mimbarin kafin suna yi hutuba yake sunna kudu shi ne a yi ta bayan sallah shi ne da yake sai da murfan a da muka zo da shi sai yana kokarin ya hau kan mimbarin ya fara kudu a cikin sallah marwan ba sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sarki ne da cikin sarakuna shi kuma wani sai ne na kuduri sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da cikin wayanda suka ruwa ko ke jewa cikin mutum bakwai da suka ruwa ko hadisi jewa wanda abin nan abin wanda ake karfin rato a jiki sama da sun ko ne sun ke daga cikin su gina bin asabi ko alfi na qalu min al min hadisi an al kai mubar abin nan ah, Abu Hurairah Anas Jabir Abu Hurairah Sa'd Jabir Anas fi ba Abu Bakr Abu Umar Rabbuna dukkan su su hadisi ko da dudu da mu magana kasan Abu Huraira, shi ne Abu Huraira, sai Sa'd Sa'adu, Sa'd shi ne shi sa'adi sai jabi bin abdullah sai ana bin malik sai siddiqa ce ita ce aisha ka samu nawa kenan hudu hudu sai ibnu abbas da ibnu me ibnu umar in ka cire sa'ad hudu ne in ka cire da sa'ad ya zama biyar da ibnu abbas abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas kaga sun zama nawa kenan sun zama bakwai kowa ya sa'ad sa'ad shi ne sa'ad bin malik shi abu sai da kuduri dan da alifin fahimci wannan منافقة بن أبي وقاص عفوا أبو هريرة سعد جابر أنس في الجهة قبل أربعة سنوات ذاك أبو هريرة سعد بن مالك شين أبو سعيد بن الخدري هنا تقول الصروفها الحديث الجيوة من الله صلى الله عليه وسلم yake يا رو manzo Allah wanda ina matakin sa lokacin da manzo Allah ya rasu akwai nan da Ibn عبد الله بعد ta da har wanda mutum ta hidima shekara goma mahaifiyarsa ta dauke shi kan an yi hira ta kai shi wurin magana ta mata ta yau a ta hidima. Shekara goma ya ce ne ta duka na wata to a cewa dun ne sa kai ka zaba. Mai mai ce dun ne sa a kai ka zaba. Sai ne ce da kai ka zaba ya ce kan ka zafi da. Iya mu'amala ta maza Allah sallallahu alaihi wa sallam. Aisha sai Abdullahi bin da bin ya koshi da kike tun malami ya san sunan manzon Allah sallallahu alaihi ya suka je da yin shi hau wannan bari din wato ya kuma ce na jawo shi su zai kama su ina in shi

wato shi sarki ne amma yana ba ba da mai daraja kuma shi abu sai kudiri ba ko malami ne sabi ne da manzala tare su suka dawo masallaci ba ya tunanin in ya jawo rigan sa da suka ba sai zo ya kuma min bari, ya jawo rigan sa haka ya nuna masa cewa wannan kusanin su sarki da fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shi kuma sai fitce rigan sa shi ne ba shi ya hau kudin bari ya yau mutane kudu ba ya yi bari ya kudu ba a cikin sallah shi ba an gama sallah sai abu sai da kuma bai tale shi ba yayi da hannu da yi kuka bari ya tabaki Ya ce kun bayyar sun gaba ita wallahi kun tanya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ka kuma ka kuma haka zai iya ne gina da da kun da ba abin da ke ba yin wani ne ta rufe shi da duka din cikin garin ku sai shi in sai ku duka garin ka dawo shi sai da sai su kama duka amma wani zai iya yi ya fashe da saboda su ma ka su su kusan malamin sarkin ne misali to sai ce kun zayyartu ba Kike wallahi kun canza kuna magana ba kuma kuma wanda ya ce magana kuma in ciki ta ba a fata sai ko a riga ya ji cewa to wannan kuma da ne ko zo da wani abu sabu mana ku yi bid'a kun canza sunnar manzon Allah ta ba shi ya ji kuma wani kuma da suke jin su tabbatar cewa wannan kafani ne kafanin sunna ne amma ta ba a wai bi shi ba ta ga bi shi sunna ne domin ne ana kawo hayaniya a wuri? da ya ƙi ya zauna inda aka ga ya gama kuɗi da kuɗi aka yi sallah sannan ya gaya maka ya ta da masifa da ya ce kada ku bi shi kar ku bi wannan ɗan bidiya ne ya zo da bidiya ka fara don sai fara ya tashi a wurin ko alkhilafu sharrun tsakani kuma sharri ne shi yasa abu da bin mas'ud ya je da ya aikin da tare da masu afran sai ga kana usman ya fita kasa? ne ko ya raka a biyu a rukunna Ita magana da kuma ya yi, ta ka biyu ya yi, abubakar biyu, umar biyu, shi sani ta fi ya da hudu. Wataƙila shi yana so ya nuna mutane cewa cikakar abin da yin raka a biyu ba wajibi ba ne za ka iya sallah. Ka yi da raka a hudu a minan ba kai laifi ba. Don sabon cikin ya haka kuma za ta kuma wata yi haka don ya nuna mutane ba dole ba ne. shi sai haka bayan an gama sallah abu sai da kuduri abin da Abdullahi bin Mas'ud sai ce wallahi wannan abin da Allah ta biyu yake yi kuma sai da ya zo yayi yayi hudu ce masa ka shi yayi sun da sallah ka sai al-khilafu sai ka bani sharri dare ya bi shi yayi shiru akan yayi magana ta da mutum kuma a raba jama'a biyu wannan in bangaren Abdullahi bin Mas'ud wannan Usman bin ma'anan ina ne shi ya kuma haka ki kama kokowa da shi ba ko ki ce jama'a ku tashi ku tare shi ba sai ya ce karfiyar su bayan ya kama ya fi kama haka ki kun ce da suna manzala ta ba amma da shi kuma marwan shi wanda sarki ce ce abba sa'idin qadda ku ta'lamu abba sa'idi mana ya abba sa'idi ya abu sa'idi da kuduri ai abin da ka sani nan yanzu ya tafi bayan da ka san shi a kan wannan yanda ka fi a daɗin yanzu babu ba haka bane yake kuɗin su sai na ce ma alamu wallahi tsaro min ma la alamu yake wallahi abin da na sanin ko shi fi alkhairi daga abin da na sani. ba wannan da sani shine ana bin sunnar masala sallallahu ana yin khutba bayan bayan sallah yanzu a zo a ce a ah, mutane sun canza sai yanzu shi sai ka kama a gaba sai ta ai inna na kunu ya ji yajlisu da karfa da kula ita har yanzu mutane ba ta zama mana bayan sallah Kuma ni sallah kawai yanzu ce za ta yi hudu ba mutane ba yake fitar su haƙar da ba yake ni ke na sanya ta bayan sallah yake ke na bari ta bayan sallah abin da afuwan da ya kafin sallah idan an kawo abla sallah shi na mai da ita kafin sallah kawai da haka ke shi wani hikima ne ya gani sai ke ganin kamar wannan zai iya zama hujja ne cewa ya cike muhallin suna ne don mutane su saurari kowa mutum da kudiri ko yake wallahi abin da sani ya fi abin da ban sani ba alkhairi ai ko mutane zuwa bai wannan dole dai akwai na Allah ba a karewa za a samu sunna za su zo a saurari kuzuban amma saboda mutane za su tafi da canja sunan matsala ta kawo wannan ba dalili ba ne sabai ba za su taɓa yadda da wannan ba shi ka sabai sun ga irin wannan ba ta iya hakuri shi cikin ba ta iya hakuri saboda ta kai wani yanzu ya canja sunan matsala ta salama da da'awan cewa wai a ai za a mutane suna tsayi ba yanzu kuma mutane ba su tsayi ba ha kan ne ba ka ji umarni masu kuma ma ka yi yadda manzo Allah yake yi to kai wannan din sai kai kokarin su ko mutane ka fadakar da su ka nuna musu cewa a saurari kuma da kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna musu muhimmanci tsayuwa ka tarbiyantar da su ko ba za su ji da karshe ba bayan fadakar da mutane ba za su tashi yanzu cewa wasu ba sun san cewa wai abin da cewa a ba ku da wani muhimmanci ba kawai da an yi musamman da irin kusurin da ake kana da wanda ba a fassara su da hausa larabci da a zo a yi kawai sai da ta kai ma ka kai ya ba na sama baka wa'azi ne amma yanzu an yi da yanzu za a yi da larabcin a zuwa da hausa kaga yin da kana cewa ba za da ake faɗa ba har yanzu za kuma ko ba za ka yi ba sun ka shi ne ka nuna ka kakara kan kusurwa da suna ko ba ka yi mai ake faɗa ka nuna ka kakara shi ne suna ko za ka ba a kyanci sun ka dogara ta zama da wani fiti ko aka dabara ko hango wani abu da ba ka ce ka ba'a musamman irin waɗannan na ibada irin waɗannan na ibada wanda ka fi kula da wannan Hussein al-Khudri yace wallahi abin da take shi fi alkhairi akan abin da ba sani ba abin da bai sani ba shine dalilin da yasa ya canja wannan sunna abin da ya sani kuma shine sabon sunna sunna da Abubakar da Umar da sauransu cewa sai an yi kafin kafin ayi khutuba da aka shi sa yace da kai an salati ko da aka kuma a cikin an abu sai ka yi su sai ka yi sallah kafin ka yi su shine sunna yake wa fihi ma a cikin su wai na kobi guda biyu na farko da na ƙarshe. don wato sallar idi ita ma kuma da kuma kamar yadda ake wa sallar wasu juma'a to a cikin su sai ka kira kai kabbara min gairi hakki ba tare da iyaka ba ma'ana idan ka zo kutubar sallar idi ka fara ta da kabbara sannan in sai kai sai kuma sai ka sake yin kabbara ma'ana ka tsaftace ta da kabbara in kai wa'azi kai wa'azi sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka kace kuma abin nan kamar yadda rakawoyin ta akwai kabbara akwai kullun ta akwai kabbara kuma wanda din zai kara maka jini kwarai da gaske idan ka zo cikin kabbara ka ce Allahu akbar Allahu akbar ko kai sau uku ko sau biyar ko kuma kai ɗin in kai wa'azi kai wa'azi kai kuma kai ka sake cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai idan kai haka ka sake yin wa'azi ka sake ɗauka mutane sai ka suna cikin wani suna cikin jirgin wato nishaɗin su wani lokacin da kawo su kakkaran suna ƙara cewa su bai wayo su a kai kan isa ita ce tuntun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kuma da yake wayo su abu tsibu da tabayyun wanzu su na kin ba da fasirin asir ka koya ku su kuma na insha Allah ta da tunar da mu ƙari tabbani kan abin da ya shafi ko kuma da wannan wasu abubuwa ne waɗanda ake bukatan mutum ya yi su a ranar idi ne waɗanda za mu shiga insha Allah darasi na gaba za mu bayani a kan za mu tsaya nan wata labahu wanda mu baraka da jikin kari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko yace menene hukuncin kakanut sannan kuma da yin sa kullum da kuma kawaitawa ne matsayin su بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى السلام عليكم ورحمة الله kawai cewa da kudo ne alƙalu ɗin to alƙalu suna ce su manzon Allah ta saba kwa da suna don wani abu ya faru yana yin alƙalu kowace sallah musamman su ba ko ta suna daban wani bala'i ko wani abu daban makamancin wannan yakan yana yin alƙalu ɗin Allah ya na haka yana a witiri wato zikiri na tantance da tarawi kuma kamancin wannan sannan akwai alƙalun da ake yi na bayan sallar wasu ba wata ke da shi ne mai tambaya ke nufi da shi kuma muni bayanin sa a lokacin da muka karanta alƙalun da wannan littafi muka kirance masu inganci ba sunna ba ne a jikin alƙalun kullum a bayan sallar a lokacin sallar wasu ba ce ba sunna ba ne waɗanda suka ce sunna ne sun kwadayi da wani hadisi da ke cewa masu kare a kanatun ce suke hatta farafar duniya Ka kama bai bushe bai na kanuni a su bai har yanzu har yanzu har yanzu har yana guda duniya. Baina ajiye ma'anansu bai bushe bai na samai ta kira. A kanun asusun har yanzu har yanzu har duniya. Su ne a da wata ajiye su su ƙararra'a. Na san dambe shi ayyukan za ta yi aiki. Wace ta yi aiki? Ta ce ce ta ce ta ce ta ce ta shirya. Kullum ta daidaita na tseka ta kira. Kullum yana da ma'anoni. Kullum ta ne uku ko hutu. Kuma yanzu za ku ra'ani. Kullum ta za ku ra'ani ta hadiza. Kullum yana da wato ainihin addu'a ita ce wanda aka fi sani an ce kano ana nufin addu'a sannan alkano da yana da ma'anan wato shuru kamar da ana talatin kuma yi tsakiki miskin afwan ana nufin tsakiki kuma masu shiru ina zuwa da ma'anan ta'a ina zuwa da ma'anan ta'a ina yi da kana kuma kan kwanitan kai muti'an man ya karin min kunna anan ta'a ake nufi sannan kuma yana zuwa da ma'anan ka daɗe kana kira shi ta kamar maza suna da ta tafi da dare yawan ainihin ka daɗe kana kira a tsaye ko yawaita da ma'ana da adadin kawai, shi ta kwallo salati ko da kunut ka daɗe kana kira an shi yafi kunut ana yana nufin kutul a kutul qiyam da ka asubahi kuma an sani dama ana kawai ta karatu kawai ta karatu ta nufi shi ta ni da ya tambayi zaben sa karfi ne ya ce ka ce da bayan man sa ku da wa ka da sun kasance suna alƙalu da kan su su sahi ya ce abu ne ya saka an mutu da kai kana wannan abu ne da kake kiro shi bayan su amma bayan alƙalu kullum kullum amma ya yi yayi ta shahara ne da alahiyyi min ahlil arab yi shekara wata guda yana yi wa wata kabila da kabilun larabawa mummunar addu'a kuma a sanar a sauka Wannan kuma ta shahara ne da wani zari'i da wasu kwan yayi wa kabilun rin da kwan a biyu a kan sun fada musu alƙalu in ya taso sai a yi kamar da zaɓe ke fito da kanu sai na in tana zira ba ya yi sai wani abu ne ya faru amma da ke shi kullum kullum sun da cewa shine mahimmancin mafi yawan malamai sun da zaɓi arba ta tafi suka bu a nisa ake ba sun da ne a shakka babu dalilai suna nuna cewa ba sun da sun ne sai idan mutum ya yi da a ce da ta kafa ba da magana yi ba zikirin Allah subhanahu wa ta'ala yi a ciki kuma abu ne wanda ba ta da jijiyoyin wuya a ce a karka ba saboda su ba su da wasu hadisi da suke ganin tahiri na goyon bayan wato ainihin wannan abu a lokacin da abu hanifa abu da imam shafi'i shi je kuka a tsakanin abu hanifa bayan ya rasu ya a asubahi sai bai alkanut ba ya ka tambaye shi haka ta kake alkanut suna ne kuma ba kai ba ya sa baka wani alkanut ba sai ce mukhalifuhu ana fi waqtihi mun saba masa halin ina nan a wurin sabana a masallacin sa har a masallacin sa shi Abu Hanifa ne ya sa kada ana duba fasaha ne kare alqanut yan tafiya su ciya su da sauransu kenan sai shiru bai alqanut din sabana ka zauna ka zauna lafiya ka zauna lafiya cewa da hukuncin addu'a ga shugaba ko kasa me yasa ban jin kuna yi bayan darasi to yin addu'a shugabanni abu ne mai kyau kuma haka don Iman amur yana cewa yana da wata addu'a karfafiya ake kuma da biyu ya fi ma ya kuma yana da wata addu'a karfe karfafiya wanda na san in zai yi ta tabbas za a karfe karfafe ta da shugabanni sun yi ita shugabanni yake sun gyaruwar su gyaruwar al'umma ne gyaruwar su gyaruwar al'umma ne saboda haka yi wa ƙasa addu'a ta alkhairi yi wa shugabanni addu'a na alkhairi wani abu ne mai kyau ubangiji hannu wa ta'ala da ba ka suna zama lafiya kuma ya ni'imta ta ya kare ta da kare sa kuma ya sa ta ci gaba ta karin arzikin ta ya farfaso samu walwala da jin daɗi da zaman lafiya kamar wasu kasashe. Ubangijin mu Allah ya kare su ya jibinci al'amarin su ya tsora su a kan daidai ya kawo da su da dukkan abubuwa na zalunci da na su zama shugabanni a adalai da su zauna lafiya da talakawansu kuma talakawan sun ga musu ta gari su ji daɗin mu'amala da su. ya kuma yi ne ce malam da ne hukuncin masu jillancin gidace da suke sanya wani farashi shaɗanin farashin mai kaya kuma ba za su ba za su ba mai kayan kudin daidai kamar yadda suka sayar ba wannan kuskure ne kuma haramun ne mun shi an kai irin wannan fata sai ka je ka san mutum ya kuka farashi ka je ka sayar kuma da haka kuma ba kashi wato kuɗin gaba ɗaya ba za ka iya mika zai iya cewa gida na misali biliyon biyar ne sai kuma in suka mai siya miliyon biyar kai tsaye da zai iya siya ba zai siya ba ka shi ka sai miliyon shi kai ta siyawa shi ne siya miliyon biyar da rabi ko da dubu ɗaya biyu shi ne siya haka sai ka kawo mai gidan kanka ne koro masa arziki shi kuma za ka abin da suka yi ikisaki zai ba ka Ana 10% sai ba ka ne ko 5% wannan ya halarta a shari'a billahi ya shirya da mai gida zan nemo maka wanda zai sai gida ko filinka amma in an ciyar ita da 10% ma'ana kashi goma kashi ɗaya cikin goma ko kashi biyar a cikin tari ka kai yarjejeniya da shi kanan da za ka sha in ka samo mai tsayin tsakanin in gidan miliyon ɗari ne kana da miliyon goma wannan halal mai Shin ba ka samu ba kuma shi kenan wannan kuma zaman kasuwa haka take wata ran ka samu wata ran kuma ka samu wannan kuma ka ta haka an yi daidai amma kar ka tsora wani kafi ka sai da kayan sanarsa yadda ya fata kuma ba tare da ka gaya masa ba in ka haka ka haɗe kan shi kuma in ka tashi maka zai iya kai ko kotu ya shi bai da wannan cinikin ba kuma yana da wannan hakikin, din in ya ba ka cikin ka. tambaya ta gaba ta shafi abin da ya shafi a maulidi da kuma hidimar kirsimati amma bisa amincewar malam gaskiya wayan abubuwan an karanta su gara Allah a samu kasasuwa wajen su malam bello akwai amsoshin da duka cikin sama da goma da aka turo ko sha biyar sai na ɗauka zan karanta mu yanzu saboda zakata da tambayar gara a ce malam ya da ansa kuma ni karanta bara wani ya yi tambaya bayan jin wa'azin malam akan abin da shafi maulidi shirya cikin masu shirya abin ya shirya komai na kayan abinci da bikin da za a yi ya yi tambaya yanzu ya yi da dama kafin lokacin ya ranar zai ba shi shawara a kai an ba shi ansa amma wannan shi kuma yanzu sa alaƙarsa da waccar ita ce kamar haka ko shi ne kamar haka malam zai iya mutu maulidi da gidana ni da na ta hanyar liyafa wato reception tare da ko ba tare da yi gayyata ba to ai ba bambanci ba za ka yi yanzu sallan idi da kake wasu ne kake gayyatawa kan kai dai abinci da ba su ne ba ko sallah da karama in kai abinci a gida da kuma karama da wala ai ba kai kai yi kada ba wannan sunan ko karama da ko ba ko da kai in kai haka ka da bija don sabon su yi ba ko man manzala ta sama bai yi ba ko bai koya sabon ko kuma makamantan ba sadaka da kai da jama'a ɗan kan kuma iyali ko kuma jama'a da in dai mauri da kai to kai bid'a bikin maulidi bid'a ne dalili kuma shi shine magana ta kuma bid'a sahabbai ba su yi ba da ai ba su yi ta tabi su ta yi ba su yi ba lokacin da suka kirkiro abun shi'a suka kirkiro shi mutanen ma suka kama yan bid'a to a lokacin akwai wa'inda kan sun da mazala ta kudin suna raye manya-manyan malamai su da sun yi rajewa abu sun yi rajewa ta ji abin cewa ba su yi ne kuskure ne za ka yi abin da ka fahimci a jini ka tsakanin yadda za ka fahimci ka fahimci kuma na ka zama daidai ba duk dalilin da za a kawo a kai dalilin ne abun dariya ga wanda ya san ilimi abun dariya yanzu zaune hanyar kawo hujjojin maulidi wallahi in kana da ilimi dariyar sa kai kuma za ka ji ka fahimci abin dariya abin tausayi ne abin dariya shirme yake yi ne abin tausayi shi kuma ya ɗauka wani abu yake kamar ilimi yake bayarwa sai a ji tausayin ka saboda haka duk abin da aka ce babu shi a addini ka kare shi kawai ka futa da zai misali mawajikin walidin in ka dora ba kullum ko kowace shekara in an haɗu da ake ne ana raddi ne wa wanda suka ce walidin jinjani kullum kokarin kwakulo wa walidin jariri ake yi in ka je wurin ba za ka tashi ku je wani ya ga wa'azi a kan tarbiyyar mu da wuri to ita za ka wala da kai kullum cikin zaman da biyu kullum hankalin ka a tashi wani ya kasu ba da kai ka ta shekara a nan an aka tambaye ni kan maulidi ko ƙarar da ni ba ne zaune ni cewa bidiya ne amma a nan bayanan abin da tabbatar ne a kan yin da mai wani wani na cin maulidi bidiya ne awalar da shi ka ban ta kai a kana kana neman za kana ta shan wahala kana ta kada murya kuma ni ba san shi ke ba kuma na ba zan ba abin da yana da ya kan kuma bidiyoyi kan ta damuwa da cikin hankali da matsala sama ya ta hankali ka haƙe ni kuma wallahi bayan in ka rike sunna ba ka da wani tashin hankali don yanzu na ke yi abu ta sun ta magana ne sassawa sai mutum bai yi ba ni ya saba wa ne ko bai zaka karbi hankali ba ni ka saba wa ba wata mutsa ne da ni da kai shi kai wannan ka saba wa Allah ka saba wa addinin Allah sai da ka mini hankali amma addini kuma dole in kare shi don ka saba shi dole ne amma sai kuma so kake wayan da ba su fahimta da ba yau ka zan su a gaban ka cewa kai sun fahimci ne kake faɗa kana da bisan matsala da su kuma taron ka ai yanzu ga shi wani ma yana zuwa maulidi idan ka kaddara da kake yanzu zan dinga zuwa inda ake maulidi da zauna a yi maulidi da ni wallahi yan bidiyan karin da kaɗi da kuke kuma albari da su wannan ko ina na zai sai wani kana zuwa maulidi ba ne na kuma abun fata da wani shi kuma duk da za su kawai su ce ba su yi da kawai ta ba su yi fatali da ita ko ina abin da raggi? su ce ba a yadda da abubuwa da yake fara ba ba za su zai fata shi ba da ni abin da aka na san kasa ne ko ba ina kira ne a zo bina ba ina kira ne a yadi ne rediyo na fata ne ke za a ci abincin da aka yi na maujidi ba ne zai yanka sakonsa ne yanka sakonsa da ke maujidi ya ce ba za a ci ba kamar yadda mai kirki da in ya yanka sun kirki da ba a ci ba ba zuka ta na kamanta wai maulidi da kirki ne ya kamanta shi wallahi wanda ya kirkiro maulidi shi ya kamanta shi da kirki ne in shi a duk suka kiro su suka kamanta shi da kirkin shi ce ana maulidi da biji ta sai an yi naman sauda da sama shi ne suka kamanta shi suka kiro shi amma ni ban ce wanda ya yi rikin ba ban ce a in mutum maulidi ya fitar da mutunci ko ya zama kirista ba amma mutum ce ta kamanta sa kamar sun ce ya yi rikin ba ka ko da haka ba ni ne na kamanta shi da wannan ba wannan su kirkiro shi su masu yin su suka kamanta da shi yanzu kamar gashi an samu a wata mutane ma a lokaci dai ma ke hukun da kuma lokaci da da musu da wani da mu alkhairi ne kamata mutane su fahimta su ci Allah ce kawo hujja a kan da a ka ce shi ka mutane ka ne Thank you. za ka kalisanci abu ba su suna da yawa sai kai kai wannan yanzu sabon manzo Allah ba sabon manzo Allah suna kuma maulidi sai ce to wanda ba maulidi manzo Allah ne ai sahabbai su fara cewa makiya manzo Allah da tabiya da su ma bari da musulmi da su kace makiya manzo Allah ne sai mutum ne zai zama yanzu kala kuma zala ta sama kada baka fahimci addini ba baka san inda ka zo na zo ana ba da kisoshi manzo Allah ma tur baki kashi kashi ne ake kawa amma ba ta dalili da inganta ba duk da jiki dan ta ta kunyoyi ta zo ana kai kuma mun ta su ke su shekara ina kuma muna zuwa wa azin maulidi ta ya ta abin da ake fara maulidi kuma za ta ga kuna ka kuma fara ko ba ma da miji kan ko da kullum abu ne kawai ake fara kada mai dai miki ka ka tuyin wani abubuwan kuma abin da ba ma wannan abin da ya fi illa ma irin abubuwan da ake karɓar maulidi da shirka da shirka da ake yi da shirka da zai na a shafa ta a shafa ta kuma za Allah ke ci algauta algauta manzo Allah ya kamo da shi daga da ina almajad da almajad ta kara masa arziki da ya'ya da sauransu duka wannan wuraren maulidi mu gansu duka mun gani ko da abin da ake maulidi ni da yau wallahi ga nauni kuma na ji na a shekara bakwai na ji wurin maulidi manya-manyan maulidi kuma wallahi na kuma na auren maulidi tun da karkar da yawai ina da ganin da ake ina da sun ne abin da zan fada kuma abin da na ne akan guda ina za ka yata gaba ɗaya har ta kare da ɓangaren maulidi abin da wata ne wake ana shirka a wajen ana abubuwan da bai kamata ba kuma ko a yaushe ma kai su haramun da aka fita daga musulunci ana fara abubuwa da karya wanda mai fatan ya san karya yake ba haka bane kuma da ke haka ne ana ganin kai a wajen kun da haka bane a ce ba manzala su kuma wai ya zo wuri ya zo ya zo wuri ya zo kabarin sa kuma su ziyaran kabarin sa firmi kawai suke wahala suke a Madina yana nan a nan garin yana gaban masu maulidi yana zuwa wuri to manzon Allah su wani ne ya guda ce ne garin nan ranar ne za ka ji gauri goma inda ake maulidi ko ashirin duka manzon Allah ya rabu ashirin yana wuri yana Najeriya garuruwa da ake ka shigar Senegal da sauransu kuma maza da an haka ya kai kashi nawa kenan kuma shi yake zuwa wuri to ce amfani da hankalinsa saboda haka wannan abu da yake gaya maka din don ka tsira da addini ka daina jin hutu ka dinga jin kusa ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa amma ba mu da wata maslaha kamu mun ci wannan abu halatta ba kuma in za ka ce ka tsari da ka tambaya wanda yake na haramun da za mu ci maka haramun abin da yake na bishiya ne zan kawo ka bishiya abin yake na suna za mu gaya maka suna amma ma tsoron wani ya kalubalance mu yake abu da kafin nan ne da yi ka kuma ba ka da hujja na ma tsoron wannan wannan in wani ya zo ya yi kawai masara ji wallahi ba ma cikin tashi ka jikin zane mu ya zai fuskanci mu kuma ba mu kashi anka ya zai tambaya za mu kashi anka ya shi ne cikin kwanciyar hankali yadda aka kasa su amma mutane suna shiga tashin hankali suna shiga rutu suna son wani dole sai su sun kaji mutane sai ta kama a kawai sai ba ka kaji sai ka da kai an taɓa kai da addini Ba kasa ne ba a ba ka yin haka za ka yi kuma karon bana za ka kai da damar da za ka gari na wala kuma mirati ni da ne ba yi ba san kai ba kuma ma na sani ni wallahi yadda na ji shi haka ya fita kawai daga kunne na wannan kurkani bacci kuma ku kwana baka bacci kuma wallahi zan zai muku raddi na wa daya sun haka yi ne kawai in zan yi kuma yi shi ne izini sai na yi kusan ƙona duk abin da ake yi sai na da na ci ne na duk abin da ake faɗa yanzu ke bayan in asiri ba ku yi ba don wani ba shi a amma an kuma ya ɓaci kawai wata ina da tambaya ta gaba ya ce malam ya kan motsa yatsa da kusa ne ko kuwa hagu zuwa dama malam tafiyar nan wato shi ne abin da zo a hadisi maza Allah yana motsa yatsa sabba ba to wasu mazhabobin su suka tafi da kasa motsa kenan za ka yi haka kaman gudan kaki ko ta haka sai haka wasu kuma suka tafi haka za a yi ya yi kenan ka samu dalili na cewa kudu da arewa ne ko kuma da kasa za ka yi ba amma dai mazhabobi sun yi gaba amma mazhaban malikiya kaga ana motsa ta ta mata kabari mazhaban shafi'iya da mazhaban malikiya kai sama da kabari mazhaban malikiya sama da hagu domin abin da gefen yar yatsa zai zama yana kan gidan haka kai haka mazhaban shafi'iya kuma sama da kasa wanda hanafiya su kuma sun ce wannan ya bincike na ishtihadi ne na malamai da lokacin da nake jordan imami unguwar mu sai ga ina yin irin nan bincike na mutane ya kuma kake abin da ai sun da shi ne kai da kanin yin haka kuma da ka kama ke da gefe sai da kaina ne ta faɗa suna to ya kama kamin sai muka ce sun fi zo bincike da bincike sai mu samu bayanin malamai amma ba wani hadisi sarihi da ya fito ba yana mummotsa ta ba zama da kafa yi suna ina mummotsa ta kuma da kake yake kuma ke da yake da iya binciken mu da ne na malami ba za ka kuma da mutum yi ba za ka kai masa da mai aiki ba. Sanka a tambayar sa cikin gaba ya ce ba duka ba musulmi ba ne kuma ya aike shi siyo masa giya yaya ya je ya siyo ko kuma. Ba ya siyo ba ba a siyo giya ko kunki duk ba ka je ba. ko abin da kawai mutum ka nasa wa Allah ba za ka yi ba ba za ka kyautata musu iya kyautatawa ko ba musulmi ne ba ka wata yi kuma ke duniya ma'arufa karka abin da ka abunci su da kyautatawa mawakan ja hadar ala an tushe ka bima da sadaka bi ilmu ala ta fi huma su abin da ke da shirka kuma sabon Allah da ke musu ta a nan ko da ka sai ka san yadda za ka yi ka cika addini ka ya hana kan abin da za ka yi ka wasu a wasu yanzu ka fito a fili ba wani abin da zai faru ka fito a fili ka ga masa kuma tambayar na cewa malam menene hukuncin shigar matan aure kasuwa wasu ma har kaka suna hira da maza asali ba hana mata su shiga kasuwa amma shiga na tsari yanzu babu cikin ba kasuwa ne irin namu da mace ture namiji da mace suna ture juna ba sannan ake yi shiga kuma irin na musulunci idan kuma akwai bukatun shiga kasuwa irin kayan ta da take so ba ita ce ba ana sa da wanda ba irin kasuwa sai halatta kasashen laraba nan duk suna zuwa kakuwa. amma ba irin kasuwannin mu ne nan ba ko za ka amma yadda za a ce ba a yi shiga musulunci ba kuma kasuwan tana da matsitsi yan kasuwoyin mu na ji ana tuɓe tuɓe maza da mata shagon ma haka aje ana tuɓe tuɓe sannan ni biyu mazan abin da ba sai da kayan su zauna da mace da kai sai sai ita a shago kuna da hira kuna dariya kuna wata kuna dariya wannan biya su kwa shari'a musulunci in za a kwa shari'a musulunci ba. halatta amma asali ba karanta mace ta ta sai kaya ba ko ɗan kasuwa ya sai wa mace kaya ba in ta shiga kasuwa ta sayar mata in ta shiga kasuwa ta saya amma a kiyaye tsari na musulunci sai ne kika kayan ka zai son ka kuma mu da ne ku tuni na tsari sai ka kan zonta kana zuwa mace don shi ce na lalura ka ba ce kwata kwata ko kare ka zai ta kwata a shi zo zai bada shi ta, ko za ka yi mu'amala da shi dole za ka ga idon ka da shi haka ita ce ita ake kallo na sha'awa ita ka ita hannu ita ma kuma ta ce haka ba za su take da ita kana magana ko kuma ta ka ko ta mu har kaman ka yarwan ko ni namiji ba take da ita kaman namiji wannan ba halatta ta wa shari'a amma halatta ta tsaya auren ka ta halatta ta haka a auren ka wannan ba matsala ba sai amma a kiyaye dokokin musulunci na kuma yace matashin mata a gudu su in kallo ne ka sa na su da kun sun amma yan kallo ne suna sallah yan haila ne masu haila su ne yan kallo ke haila da aka ci kunnikanci wurin sallah su ci yan kallo ne amma ba sauran mata za su ci musu a baya kuma yadda juma'a su ci musu a baya su ci yan kalloli kuma su yi sallar su da yara gaba da kuma ya ce malam kwabban su Allah ya mata rasuwa kuma ba ta yi azumin wata ramadan ba za su iya mata mudu ta hanyar kau amma idan suka fi kasu da wata kanwarsu saboda ita ma mabukaciya ce wannan haɗi ne abin da ya fi a biya mata azumin in ba a biya ba kuma za a iya mata mutu ɗin, amma dukkanin su haɗi ne ba su ba kuma an ta za a iya ba wannan kanwarsu mabukaciya ce sai ce mutum zai iya yin tahiyatul masjidi bayan ya yi rakatun fajiri zai iya yi ma'ana lokacin da ya shigo masallaci kenan ba lokacin lokacin a cire bai fito ba tsera tahiyatul masjid ya zauna daga ba ka kira sallah na biyu a cikin to sai yi raka'a sosai amma in lokacin da riga in kira sallah na biyu mutum ya fito kuma zai raka'a alfajiri zai raka'a biyu da niyyar raka'a alfajiri kuma da niyyar tahiyatul masjid nan ma'ana dai ba sai ya tahiyatul masjid ba sai sun tsaya masa a matsayin tahiyatul masjid Wannan ya ce mana in na sami raka ɗaya su da bidi da zan rama ɗayar ka na mata yin yadda aka yi ta kama ta kabbarorin ta guda na bakwai wadda aka da kabbarorin ta za ta karanta fatiha da kuma sai kuma kai wa'annan wato kabbarori guda shida wanda kan karanta yawa ke nan kan karanta wa kuma ya fi kabbara guda bakwai wannan mutum ya ce malam ni ne da mai gida na muka yi yarjejeniyar cewa zan zaura shekara biyar da shi sannan ya sallame ni to amma mun yi shekara hudu sai na al'amuran ba ci gaba sai na janye bikin sabbin sabbin sai ya sai bayan aure to auren ku shi ne zai ko shi wanda za sallama da bai cancanci ba amma bayan auren dai ya zo wajen shi mai gidan nasa shi mai gidan ya ci baya da wani haƙƙi a kansa idan bai cika shekaru biyar da suka yi ba dai shin haka ne ba shi da haƙƙin kowa wajen da gida So ya dai wasan, in ina cika shekara biyar in ka ga shi ya cika maka dukkan Abin da sai ta yi haƙuri ila shekara ɗayan abubuwa za su san farfaɗo ai har shi na Allah ne Allah ne yin batu a dire ɗaya in ji zaushe da haka za a zai tafiya farfaɗo a cikin shekara amma yanzu ya shekara hudu ba a ce bai da bai da ba wanda ka tunda shekara biyar ne shekara hudu wanda za a bashi sai a kashi biyar a shi kashi hudu kashi ta kuma ya zama na mai gidan kuma bai cika sharuɗin gaba ɗaya da ake da shi ba. To daga kashe tambayoyi ne sun da yawa kamar da aka sani wanda su ne muka samu kamar karantawa addu'a kuma ga kasa da shugabanni lala ya riga gabata su dai a ɗaiɗaikun mu kamar da aka sani akwai masu rubutu takardu muna fatar yan uwa da malam za su taimaka wajen ko Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu baki da ya biya mana bukatun mu ba ta Allah ya masu bukatun su alkhairi اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين